Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya yau ranar lahadi bi ga watan yunin shekara ta 2019 ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel ma'aikatar harkokin wajen amurka daga yanzu za ta fara bukatar duk wasu masu neman bizar zuwa amurka su bayar da bayanan duk wasu kafofin sada zumuntar su da adireshin imel da kuma lambar wayoyin da mutane suke amfani da su sabuwar doka za ta shafi duk mutanen da suke neman bizar zuwa amurka da za ta ziyara ko kuma ta zama su zayyana sunayen da suke amfani da su a shafukan sada zumunta da adireshin imel da kuma lambobin wayoyin da aka yi amfani da su cikin shekaru biyar da suka gabata jama'ai sun ce sabuwar doka za ta shafi 'yan kasashen waje kusan miliyan goma sha biyar ma'aikatan diflomasiyya ne da jama'ai ne kadai wannan doka ba za ta yi amfani a kansu ba haka kuma za a rika tambayar duk wasu masu neman bizar amurka idan akwai wani ɗan uwansu da ya taɓa shiga harkar ta'addanci a baya an dai kaddamar da wannan sabuwar doka tun watan maris din shekarar ta gabata 'yan sanda a jihar virginia da ke nan amurka sun bayyana sunan dan bindigan nan da ya harbe mutum goma sha biyu har lahira a matsayin dwayne craddock da ɗan ma'aikacin gwamnati shugaban 'yan sandan yankin james cavera ya faɗi a wani taron manema labarai jiya asibar cewa ɗan bindigar ma'aikaci ne da aka ɓata wa rai wanda 'yan sanda suka harbe shi a wata musayar wuta da suka yi cavera ya ce har yanzu ba a tabbatar da makasudin da ya sa shi yin hakan ba hukumomi sun mayar da hankali kan waɗanda suka rasa rayukansu a wajen taron manema labaran inda aka ambaci sunayensu ɗaya bayan ɗaya tare da nuna hotunansu akan allo haɗe da bayanansu jami'ai sun ce wasu mutane hudu sun samu rauni a harbin shaidun gani da ido sun ce harbin ya faru ne a wani garin wato a wani ginin gwamnati da ya kunshi ma'aikata daga sashe daban-daban to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an fitar da rahoton cewa amurka na shirin aika da jami'an tsaro da masu bincike na ma'aikatar tsaron gida zuwa kasar guatemala domin taimaka wajen dakile kurarar bakin haure daga tsakiyar nahiyar amurka zuwa amurka jaridar the washington post ce ta ambaci wani jami'in gwamnati da ke da masaniya akan halin da ake ciki cewa jami'an amurka za su shawarci 'yan sandan guatemala jami'an shiga da fice kan yadda za su dakatar da safarar mutane ma'ana wannan yunkuri kamar yadda jaridar the post ta bayar da rahoton shine a rufe hanyoyin da ake bi zuwa amurka a kuma wato a kuma sagiya bakin haure guya fara yin wannan tafiya ta cikin mexico zuwa amurka tun ranar alhamis shugaban amurka donald trump ya yi barazanar sakawa kayayyakin mexico haraji idan har ba su dakatar da kurarar bakin haure ba waɗanda yawancin suna fitowa ne daga tsakiyar nahiyar amurka su bi ta cikin mexico zuwa amurka haka kuma ya yi barazanar katse tallafin da amurka take baiwa kasashen nahiyar amurkan shugaban amurka donald trump da uwar gidansa melania trump za su kai ziyara aiki a birtaniya daga ranar litinin zuwa laraba wannan dai ba shine karan farko da trump zai kai ziyara birtaniya ba a watan yurin bara ya kai ziyara aiki wacce ba a yi wani biki cikinta ba bisa tsarin ziyarar aiki makamanciyar wannan a birtaniya tana gudana ne bisa gayyatar sarauniya kun elizabeth ta biyu a duk lokacin da gwamnatin kasar ta ba ta shawarar mika goron gayyata tun da shugaba donald trump ya hau karagar mulki a shekarar 2017 aka miƙa masa goron gayyatan amma saboda wasu dalilai da suka yi ta tasowa ciki har da matsalar tsaro sai aka yi ta ɗaga ziyarar fadar white house ta ce wannan ziyara za ta ƙara nuna danƙon zumuncin da ke tsakanin birtaniya da amurka akalla shugabannin amurka goma sha biyu ne suka kai ziyara aiki birtaniya amma biyu daga cikinsu ne kawai suka kai ziyara aiki wato george w bush da a shekarar 2003 da kuma barack obama wanda ya kai ziyara a shekarar 2011 daga ƙarshe kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na nuna damuwarsu akan cin zarafin fararen hula da ake ci gaba da samu daga sojojin 'yan awada arewa maso yammacin birnin afrin na ƙasar siriya a makon da ya gabata wani yaro dan shekaru goma da haihuwa da ƙungiyar 'yan awara ta yi garkuwa da shi an kashe shi tare da mahaifinsa da kakansa bayan da iyalansa suka kasa biyan kuɗin fansa na dala amurka dala dubu goma irin wannan lamari ba sabon abu bane da sojin turki da abokan yan aware siriya suka karbi ikon birnin afrin labaran duniyan kenan kuka saurara. yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkanku da yau mu da sake haduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke zama wata hanyar jin ta bakin masu bukata ta musamman akan batutuwan da ke kwaruwa da su a fannoni daban-daban na zamantakewar al'umma. Sule Mumuni Barma ne ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a yanda shugabannin kungiyoyin nakasassun birnin yamai na jamhuriyar nijar ke murnar kasancewa a sahun rukunonin al'ummar da shugaba iso muhammadu ya gayyata a fadarsa domin liyafar buɗe bakin da ya shirya a albarkacin watan azumin ramadan ɗin bana nakasassu a wasu sassan ƙasar sun koka game da yanayin da suka zanci kansu ciki a sakamakon rashin samun tallafin da suka saba samu daga jama'a idan irin wannan lokaci na jin kai da tausayi ya zagayo batun kayan sallar yara da na abincin karamar sallar da ke tafe na daga cikin batutuwan da suka nuna damuwa a kansu a yayin su da wakilar muryar amurka a damagaram tamar abari watan azumi wata ne mai alfarma wata ne mai albarka na taimako musamman ga gajiyayyu da nakasassu a wannan lokaci ne kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni ke ta rarraba abinci kayan masarufi tufafi da kuma kuɗi ga jama'a nakasassu kuma na daga cikin mabukata ko yaya suka fuskanci wannan azumi na bana biniya garba shine shugaban guragu na jihar da magaran ya ce sun fara wannan azumi ne cikin wani hali na bukatar taimako sai dai taimakon bai samu yadda aka saba ba. Alhamdulillah lalle bana an fara azumi cikin wani karni amma da taimakon Allah duka alhamdulillah ana tahiya dai azumin kuma ga yana gudu to amma harka wajen taimakon nan dai bana babu shi dai kamar irin na da wanda ake wani na su a da gaskiya kayan a fara azumi ma ana kamar kwana biyu ko kungiyoyi da yawa za su kira musu ba mu abinci kuma gwamnati kan shi yana kama a lokacin amma abin na gaskiya har yanzu sai abin da ba a rasa ba tunda na kamar yadda na gaya muke. a da kayan a kama azumi ma kungiyoyi sun kai wajen kusan goma sha wanda za su nemi kuma wasu cikin azumin wasu a ba da shan ruwa da amma a bana ina jin duka kungiyar bata wuce ba kungiya uku ce ta eh, neme mummuna kasa su da haka ta wace kungiya da wace kungiya ce yanzu a bana suka ba kuma menene suka ba ku to akwai kungiya guda uku ko da yake suna basu wani basu su ake faɗin sunayen su a radio na laraba ne akwai wata makaranta can wajen hanyar tashar agaris su ma sun kira mu kungiya guda uku wannan sun ba mu wake da shinkawa da kuma mai amma yi ba da ba kuma akwai kungiya wannan ta yan zala wannan su ma sun kira mu amma sun kira mu sun ba mu hatsi akwai kuma wata kungiya na sunanta ne ta iya bace mai ita su ma sun ba mu shinkafa da mai baya ga wa'annan babu wani taimako da kuka samu a ba ga wannan dai babu wani taimako amma akwai wata mace ta taimaka mu da 'yan kudi gwamnati ta yi alkawari amma biniyan ya ce sai dai su har yanzu ba su gani ba bana gwamnati mu ha a tele mun gani firaminista ya hoto ya ce a taimaka na su ana jibi za a kama azumi ya ce duka ya kamata a samu a taimaka ma na su hala an kamar muke ga kamar an ware ma abin da za a taimaka to amma kuma mu har yanzu shuru mu har yanzu dai bai zo wani lokaci kamar cikin azumi akan gayyaci mutane kamar zuwa shan ruwa da sauransu musamman ma na kasassu ma ana gayyata su kamar a bana akwai wani da ya gayyace ku ku je shan ruwa har yanzu dai shine nake miki zance har yanzu bana ba kungiyar da ta gayyace mu amma a shekarun baya har azumi ya kare kullum muna da kwana biyu can kwana biyu nan har azumi ya kare muna samu eh ya sha ruwa kuma komi abinci komi da komi komi da komi har su nama da komi da komi da lemu da wani duka komi da komi da shi ko shinkawa ko a bana wallahi yanzu ko kungiya ko su ba daga nasu bangare makafi kanwar jaci sai dai abin da ba a rasa ba in ji usman musa wakilin sarkin makafi na jihar da magaran mun samu taimako daga kungiyoyi daga nasi daga wata kungiya da take masar da kungiyar malamai yan ahadu sunna wannan su ne daga gare su muka samu mun samu hatsi aka da mai ko mun samu shinkafa da mai da sukari haka kamar rabin kilo yawa kungiyar ahadu sunna ta ba mu kamar tan hudu na hatsi. To baya ga wa'annan kungiyoyi babu wasu wanda suka ba ku wani taimako. a yanzu dai ba wasu wanda suka ba mu. To koya za ka iya bambanta kamar irin taimaka muku da ake yi a watan azumi a shekarun baya da kuma na bana? A ba ɗaya ba ne, ya rarraba. saboda a da azumi in ya kama a kwanan baya a gidan sarki ma sukari ake ba kuma mayar ma shi da kanshi musamman sukari shi daban ne yake ba mu magajin gari to yanzu ka san shi al'amari kamar bangaren gwamnati ba ku samu wani taimako ba a'a hmm? a'a bangaren gwamnati da yanzu cikin azumi ba mu samu wani taimako kamar wani lokaci akan gayyace ku na kasassu zuwa kamar shan ruwa irin yadda aka saba a bana akwai wani wanda ya gayyace ku a bana ba wanda ya gayyace mu wajen shan ruwa da ana gayyata mu sharkiya sabilul huda wannan duka ana gayyata amma a cewar isa adamu na kungiyar kutare ta jihar da magaran su kan san barka bana ta ɗara bara. mun samu taimako ana ta taimaka jama'a a likita mu sun taimaka mu ba musu gari jiya mun samu dan taimako kaɗan haka yawan wani malami ne ban san sunan su ba wajen jolan karan ara mu da iko ina ne a nan wajen mun samu taimako wanda wannan ma wannan namu kai eh, magajin gari ba shi ma ba mu taimako na hatsi da shinkawa da masara duka ya ba su wannan babu wasu kungiyoyi da suka taimaka muku a bana mm, akwai kuma su taimaka mu a dindindin haka akwai wata kungiya ta nan ita duk shekara ce ma kai duk sati duk satin duniya a matuka bahu na hatsi biyal na shinkafa ashirin duk satin duniya to kamar kasancewa yanzu azumi ne akwai wasu kungiyoyi kamar da suke taimaka kamar ku babu wata kungiyar da ta taimaka muku eh dalilin azumi ban da su dai wa'annan masu suka bada sukari sukari wani da hatsin wani na gaya miki ba mu bada amma haka zakka muna samu ka da dama dai wasu masu kuɗi ba suna ba da zakka ta kuɗi tsaba masu ke ba daga ka ɗari da abin da ya sama har ɗari biyu da suna bawa da wannan muna rarraba ya za ka bambanta azumi na shekarun bara da suka wuce da kuma kamar na bana a game da harkar taimako zuwa ga nakasassu musamman mako yawwa to na bana yahi na bala sau ɗaya aka taɓa mu taimako muka raba shi ma na likita suka ba mu shi daga shi ko mu raba ba amma a bana mun samu taimakon da ya kai kashi kashi kashi guda biyar da mu rarraba a lokacin Eh, amma bala sau ɗaya ta muka samu taimako. a wani lokaci na azumi ana gayyatar kamar kungiyoyi kungiyoyi na nakasassu zuwa shan ruwa mm. kowace wani ne ya gayyace ku shan ruwa. ba gayyace mu ba ko guda ba wanda ya gayyace mu yanzu ko shan ruwa ko. to ko hukumar da ke kula da al'umma da nakasassun ke karkashin ta mai ta yi daga nata waje kasancewar ita ce uwa a gare su hajiya aisha sani ita ce darakta ta hukuma mai kula da al'umma a nan jihar da magaran. lalle nakasassu a ƙarƙashin mu suke sabilillahi mu dai kan mu da kanmu da son kin mu san ba abin da muka ba su tunda eh, shi kin san sha'anin taimako yanda yake mun aje takardu mu ma neman wane muke da kin mu da wajen masu hannu da shiru duka mun a aje mun bu bayan su wallahi shi mu mu samu amma mu a ganin mu kamar sun samu ne Tunda a cikin garin wannan akwai kungiya kungiya mai rabo akwai sabidu guda akwai ama akwai sharkiya akwai ash'a'i e. duk mun gani suna nan suna ta rabu to an ce ana rabu a wurin al'umma duka al'umma ɗaya ce kuma mun san sun ba su amma dai mu ma da kanmu muna nan muna tunanin abin da za mu musu tunda akwai sallar su tana zauwa kenan yana yiwuwa takardar nan da muka aika mu samu kan nan kan sallar su abin ya hutu kenan abin in ya hutu ran sallar su kuma sai mu wala mu ba su a ƙarshe na kasassun sun yi kira kamar haka babban kira na da nake ba ma kamar masu kuɗin mu ma nan suna iya yin wannan duka ba sai da daga wata kasa ma an kama suna iya taimaka akwai wanda yana iya ba wajen mutum ɗari abinci to amma sai ga wani kawai ya yi sanda ko ya kawo ya huda zakka wata dala ɗari dala arba'in yana raba wa wasu masu bukata ta musamman magidanta kenan a birnin da magaram na jamhuriyar nijar da ke kiran jama'a akan bukatar su tallafa wa nakasassu a duk inda suke don ganin su ma nasu iyalan sun samu walwala a wannan lokaci na shirye-shiryen bukukuwan karamar sallah a nan wannan shiri ke kammala sai kuma wani satin na gaba idan Allah ya so. A madadin wakiliyar sashen Hausa a jihar da magaram tamar abari da dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu ni Suleiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku muni lafiya. To madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta karshe a watan Mayu shekara ta 2019. Alheri Grace Abdi ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Jiya shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ɗauki rantsuwa a hukumance ta fara wa'adin mulki na biyu bayan yakin neman zaɓe da burin ɗorawa akan aikin da ya cikin shekaru hudu da suka shige. waɗanda ake samun saɓanin ra'ayoyi kan nasarori da gwamnatin ta cimma. Ta haka shirin domin iyali ya nemi jin ta bakin mata da ake yi wa kirari da iyayen tafiya kan wa'adin farko na shugaba Muhammadu Buhari ga abin da barista Sa'ida Sa'ad wata lauya kuma maya ke cewa. Idan mutum ya duba ita kanta hanyar um, tattalin arziki a gaskiya Najeriya ta kokari ta ɗan farfaɗo yanzu gross domestic product umu ya yi hawo bai gurin sai in ce kashi ɗaya ko ku a ce kama 1.9 da ya a ƙarshen shekara 2018 kuma shi abinda ake cewa inflation rate ya zo ya dropping ba kusan kashi goma sha uku ko goma sha hudu a cikin kashi ɗari duk a cikin wannan lokacin kuma ga abubuwa irin kamar su bank verification number nan da aka introducing wanda shi kansa ya taimaka mana wurin gyara tsarurrukanmu na bankuna da yadda mutane kuma suke daukan kuɗi suke lutin ɗinsu ake fitowa to an saka kamar wa'yansu irin abubuwa ne da za su taimaka a rinka monitorin yadda ake gudanar da harkar kuɗi zai hana mutane fitar da kuɗi daga Najeriya ana kai wa yansu kasashen ana kashe mana tattalin arzikinmu kuma at the same time aka zo aka introducing shi wannan abin da ake cewa treasury single account wato tsa wanda shi ma kuma ya daɗa taimaka ana monitoring inda kuɗaɗen mu suke zuwa da yadda ake karkashe su ya hana irin um, kamar uh, avenues ko kuma ligages a irin um, government a uh, a uh, institutions na gwamnati da na yin barna da abubuwa kamar haka to tilas a yaba musu a wurin haka a yaba gwamnati na haka kuma um, kowa ya san cewar an yi kokari a abubuwa shirye-shirye iri-iri da tsare-tsare musamman wurin noma da harkar zancen wannan um, anko borowa program na wato abp wanda central bank suke yi inda gwamnati ta bada kusan um, naira biliyan 82 kuma aka yi kokarin tabo manoma kusan guda 350 kenan um, wanda suka yi noman su shinkafa su wake su gyada wanda aka ce ba a ma taba samun yield inda aka samu ba a Najeriya kamar a cikin 'yan shekarun nan da aka samu gwamnati ta 'yan taimaka an ce an kusan girba hekta kusan um, um, dubu ɗari hudu wanda kuma an daɗe ba a yi kowa ya san cewa manoma yanzu a cikin gwamnatin buhari babu wanda yake cikin murna da jin daɗi kamar su an yi fadamomi ake cewa mills na shinkafa da yawa an ƙara kusan guda uku a ƙasar nan ga wannan zancen presidential fertilizer initiative ɗin wanda ake da gwamnatin morocco to irin wani abun waɗansu su ba lalle ne a gansa anan ba sai tafiya ta yi tafiya yanzu kowa ya san cewar nigeria tana yin tata shinkafar kusan an ce kashi 80 a cikin ashirin na shinkafar da ake ci a yau um, yana zuwa daga su manomanmu na gida um, an saka manya-manyan matakai na shigowa da shinkafa wanda shi kansa yana kara tattalin arzikin ƙasa wasu abubuwan kuma da gwamnatin buhari ta yi a cikin 'yan shekarun nan za a yi zancen wannan conditional cash transfer din nan da aka yi shi ma ya sa um, gwamnatin ta yi engaging uh, ɗaruruwan mutane musamman matasa wanda suka gama karatun university wannan abin ya taimaka kwarai da gaske ya kamar wani bridge ne ko kuma wata gada ce daga karatun da suka yi zuwa samun aikinsu kuma zancen corruption din nan yana da wuya amma akwai dan impact da yake making ko babu komai an sassaka abubuwa da matakai da zai duba kuma yanzu ba a tsoron a kama mutum in an tabbatar an gan shi da laifin corruption kuma the fact that ma wannan gwamnatin ta yi allowing an yi bill da zai shafi whistleblowing wanda in aka san mutum yana da wani abu kuma na rashin gaskiya za ka iya tona asirinsa kuma doka za ta kare ka shi akan kansa wani abu ne wanda gwamnati ce wanda kuma yake ganin na kokarin a gyara tafiyan ne. barista sa'ida sa'ad wata lauya a najeriya a nata bayanin hajiya mariya ibrahim baba wadda ta taba tsayawa takarar mataimakin shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar people's progressive alliance ppa ta ce duk da yake gwamnatin buhari ta samu nasarori a fannoni da dama tana da rauni a wurare da dama zancen ci gaba da aka samu a mulkin shugaba buhari karni ta farko shekara hudu da suka wuce ya shafi bangaren tsaro na tuna kan ya hau mulki daga kano in za ka abuja sai ka samu wajen kusan awa goma kai cikin gari ma ni a kano nake a zaune cikin garin kano in zan fito daga nasarawa zuwa hotoro ko zan tafi gwammaja sai in samu kusan awa biyu ban kai inda zani ba masu abubuwan hawa kamar 'yan mashin duk inda suka zo inda ake da checkpoint sai sun sauka sun tura mai mota ya ta gumi a cikin motarsa mutane da yawa motocinsu sun sun samu lalacewa saboda overheating to wannan lokacin da ya shigo a wannan zamanin gaskiya fi lahi yana hawa ya ba da umarni cewa shi hafsan sojoji wanda yake zaune a abuja ya koma can ma gindin abun inda aka fi tsamari wato kasar maiduguri kenan ya koma can da zama aka kamo bakin zaren aka fara aiki to an samu canji gaskiya an samu cigaba don abubuwa sun ragu sosai fiye da ake zato tafiya ya zama gajere saboda da maimakon kai awa goma zuwa abuja sai ki ga kayi awa shida zuwa bakwai kuma tsoro da ake yi da ka ga mutum da kunshi gaban ka na faduwa makaranta ne za ka kasuwa ne za ka aiki ne kai kana cikin gidanka ma a zaune gaban ka na faduwa taya in ta fashe ka ji karanta sai ka tashi ka zauna ka dauka ko an kawo an sa bom ne da ka ga kunshi a hanya kana gudu saboda haka gaskiya fi sabilillahi an samu ci gaba a wajen bangaren tsaro amma bai isa ba yanzu tsaro ya canza ya dauki wani fuska ya kai matsayin da yanzu kawai mutum kowaye shi babba da yaro ma'aikacin gwamnati eh, masu fararen hula wanda su ma'aikatan gwamnati ba 'yan kasuwa ba su da sukuni kowa cikin fargaba yake za a iya sace ka ko a kan hanya ko kuma kana wurin sana'arka za a iya zuwa kai da bindigogi a zo a sace ka a tafi da kai to kaga wannan shi kuma an samu babban ci baya ta wannan bangaren kuma wajen wajen kamar misalin sufuri kamar hanyar jirgin kasa da aka bude daga su kaduna zuwa abuja kuma ka dawo kaduna da wasu bangaren kasa ta can bangaren wasu bangare ta najeriya da aka dan sassaka wayannan jirage to gaskiya ya taimaka sosai ci gaba ne wannan shi ma dai gaskiya akwai sauran aiki a ƙasa so an samu gyara ta wani fannin wani fannin kuma gyaran bai kai yadda ma za a yi mata kiyasi ba amma abin da za mu la'akari da shi ne a nawa tunanin shine tun da an fara wannan alama ce mai kyau in aka zo zancen mata rawan da suka taka sun an samu isassun mata a wannan tafiyar gaskiya ba a samu isassun mata a wannan tafiyar ba fi sabilillahi kuma shi ilimi ai ba lalle a aji ake ake samun ilimi na zaman duniya ba ana mai da karatun boko wai lalle ta wannan fannin ake samun ilimi to ni wannan ban yarda da shi ba karatun boko yana da amfani amma ba za mu ɗauki komai da komai mu zuba cewa dole kowa sai ya karatun boko tukuna zai yi wani abu da za ta yi tasiri ba saboda haka ba dukanmu ne ya cancanta a ce kowa da kowa sai ya je jami'a ba to idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji inda matan suke gani gwamnatin na buƙatar sake lale da kuma zagi damtse kuma masu sauraro kuna iya ba da gudunmawa ga wannan shirin tambayar ita ce yaya wannan taken na next level zai zama da tasiri a rayuwarku sai a tafi shafinmu na sada zumunta facebook domin ba da gudunmuwa ga wannan muhawara yanzu a madadin dukan waɗanda kuka je muryoyinsu da kuma wakiliyarmu madina dauda da ta ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma chubahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi don su muke, ashe mu maza. kuma madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.